To sunana Abba Lawan Kurmawa. To ni kam wallahi abin da zan iya cewa ga mutum Muhammad Ali kamar ni aka yi ma domin Muhammad Ali kamar na ɗauki shi kamar wani symbol ɗina ne wato. Saboda Muhammad Ali ma na shiga wasan dambe, ni kaina na yi wasan dambe. Saboda ganin kallon yadda Muhammad Ali yake yin wasansa da komai. Ni ma shi yasa lokacin da ake makaranta a Sumaila na shiga wasan dambe na matsanta wa din mu lalle tabbatar ya kafa mana ring wanda za mu dinga wasa kuma wallahi aka ya kafa mana muka zo muna wasa har muka dinga ni na wakilci jihar Kano a harkar bandambe na wakilci tsohuwar gundumar Sumaila da ta hada da birnin Kudu lokacin na tsohuwar Kano na wakilce su wurin wasan dambe sunana Yahaya mai yaki wato rasuwar shahararren dan damben duniya na Muhammad Ali wato rasuwa ce wadda zan ce ta girgiza kusan al'ummar duniya baki daya ga wanda ya san tarihin Muhammad Ali ya san cewa mutum ne wadda ya yi iya bakin ƙoƙarinsa na ɗaya domin ɗaukaka wasan dambe na box kuma mutum ne wadda ya shahara ya yi suna ba abin da Muhammad Ali bai samu ba a duniya duk wanda ya san tarihinsa mu tun muna yara muke samun labarinsa har muka zo muna kallon sa yana damben kuma duk wasannin da ya yi har Allah ya ɗauki rayuwarsa wallahi wasa ne wanda kusan kowa zai iya cewa yi eh, ya gamsu da wasanninsa amma mun yi rashi sai dai mu ci Allah ya gafarta masa Allah ya rahamshe shi ko kuma Allah ya ba mu iko cika da kyau da imani sunana Aminu Abdullahi Abubakar to gaskiya Muhammad Ali mutum ne wanda yake ya yi suna kwarai da gaske a wannan dambe na duniya to gaskiya mu a duniyar musulmi wato mun kaɗu kasancewar mun rasa wani jigo wanda ya yi suna a matsayin shi na Muhammad Ali musamman wannan suna da yake wani shi na Muhammad idan dai za mu iya yin bugun gaba da Barack Obama a lokacin da ya ci zaben America a matsayin mana bakake kasancewa ya fito daga ƙasar Kenya muka yi muka yi bukukuwa muka yi rayare muka ji daɗi cewa yau baki dan uwanmu ya mulki America abinda ake ganin ba zai taba yawa ba to shi ma Muhammad Ali dole mu yi jinjina gare shi mu yi murna kasancewar baki ne dan dan Afirka wanda yake da tsatsan Afirka a cikin jininsa kuma a can ƙasar Amurka ya canza sunan shi daga Makoli ya zama Muhammad Ali don haka a matsayin shi ne musulmi dole mu jinjina mu kuma yi mai fatan alheri Allah shi ya yi mai kurakuransa kuma iyalin da ya bari Allah shi musu albarka sunana Adamu Suleiman to hakika gaskiya duk wanda ya ji wannan rasuwan muhammad ali dole jikinsa ya dan karkada zuciyarsa ta karkada a gaskiya mutuwarsa ta girgiza ni duk da shike an san allah shi ka raya mutum kuma shi ka kashe mutum amma a gaskiya wannan bawan allah ya bar tarihi zarumi ne kuma ga tarihi kowa ya san ciwon bawan allah nan ya yi gwargwadon abin da ya ga yaka iyawa ta harkar dambe kuma ya samu ɗaukaka saboda wannan ɗaukakansa ya yi jama'a ya yi magoya baya da masoya mutumin nan ya bar wani abin da duk wani bakin ɗan dambe na zamani da na duri zai koyi da shi